الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الدواب الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kuwa mai komai wanda ya ga dama cikin rahamashi da amincewarsa muka haɗu a cikin wannan masallaci da ke nan unguwa ta kai goma a cikin garin abuja ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma game da aka saba wanda wanda idan ba a manta ba yau muna sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da goma sha uku ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin Allah Allah subhanahu ta'ala ya dawo da mu cikin wannan masallaci ba don komai ba sai dan tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka ah, wanda idan ba manta ba jiya mun tsaya kan aya ta tara a cikin suratul taghabun wanda insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa jiya zamu dan haska waɗansu abubuwa kaɗan a cikin ita wannan sura ah, ko ita wannan aya aya ta tara sai mu kuma tafi aya ta goma insha Allah amma kafin nan ga tambayoyi kamar yadda aka saba wannan yake cewa yaya mutum zai yi maganin riya idan yana so ya yi to kamar yadda muka yi bayani jiya maganan ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin al-fawaid mujalladi na da shafi na 49 cewa al-amru al-amal bi ghairi ikhlasin wa laqtida mutum ya yi aiki ba tare da yi don Allah ba ko kuma ya yi shi don kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kal ujara yamda jarabahu ramalan yuskiruhu wa la fao. kamar matafiyi ne ya cika jakar shi da ƙasa wannan kasan nauyi kawai zai kara mai babu wani amfani da zai mai domin idan ka je can ma za ka sama kasa to don me za ka ba kasa daga nan yadda mutum zai yi kokari ya kori wato riya idan kana so ka yi abu sai ka ji kamar kana so wato kamar nuna ma mutane kake to sai ka danne zuciyarka ka sanya cewa dan Allah ba kai kana bujurowa da Allah to ko da zuciyarka tana ce maka eh ba dan Allah bane ka tafi kai kai dai Allah kake gani ba ka ganin mutum a gaban ka to wannan ita ce kadai hanya da mutum zai samu ya kwaci ah, kan shi da musamman abin da ya shafi maganar riya amma in ba ta irin wannan hanya ba to akan sha wahala matuƙa sai mutum ya yi aiki amma sai aikin ya tashi haba a matura a gaban Allah ran tashi ma Allah gafarta mana wani ya ce akar makalla menene halarcin sai da kaya a hotel ko gidajen giya amma kayan halattaccen kaya ne shin hakan ya halatta malamai suka ce sai da kaya a hotel idan hotel din ya kasance mutane suna zuwa su zauna ba mutanen banza ne kaɗai suke zuwa su zauna ba to kai za ka iya sayar da kayanka a wajen tunda kai sana'a kake yi musamman kasance baka da wani waje da zaka je siyo wannan amma waɗansu malamai suka ce indai kana da inda zaka je to ka je ka bar wannan wajen shi ne saboda waje ne da ana mu'amala da waɗanda ba ba mutanen kirki ba hakan zai janyo kai ma din watakila aikin ka ya lalace saboda zama da matsakin kanwa shi ke kawo farin kai ina ba ta mana fahimta amma idan mutum yana shi ba shi da waje sai wannan wajen kuma yawanci hotel an san mutanen kirki suna zuwa kuma mutanen banza suna zuwa to idan akwai waje da mutum zai je to je idan babu kuma a shi zai iya yin kasuwanci shi a wajen ba laifi bane kamar kasuwa ce da mutanen banza suna shiga kasuwar sannan mutanen kirki suna shiga ba za a ce iyaka mutanen kirki ne za su shiga ba kawai ko to don haka ka sayar da kayanka amma dai su mutanen banza watakila idan kana da kaya ya irin nasu to kada ka siyar musu dan ka siyar musu to ka zama kayi at-ta'awun ala al-ithmi wal Allah kuma cikin suratul ma'ida aya ta biyu ce wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan kada ayi tibitacce ne akan saban Allah da kuma wuce gona da ilimi wallahu a'lam wani ya ce malam shin ana yin sallan nafila bayan sallar la'asar domin na ga kullun ka shigo masallaci sai kai eh kwarai kuwa hadisi ne ya tabbata hadithin uh, abu qatada bin ribi'i hadithin yana cikin sahih bukhari hadisi na 444 hadithin yana cikin sahih muslim hadisi na 714 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahadukum almasjida falyarka' rak'atayn qabla an yajlis idan ɗayan ku ya shiga cikin masallaci to raka a biyu kafin ya zauna mun fahimta a riwaya ta imamu muslim shine idza dakhala ahadukum almasjida fala ya yajli hatta yusalliya rak'atayn nan cewa yi kare kuskure ya zauna har sai yayi sallah raka'a nawa raka'a biyu to wani abin da ya zo tunaninsa shine akwai auqatul nahi lokutan da an hana yin sallah ko to da wannan dalili wannan dalili wannan hadisi shi ya danne hadisin cewa duk da lokutan bayan sallar asar ba a yin sallah ko ba a nafila to wannan hadisin ya danne shi mun fahimta amma ala khilafin bainal ulama malaman da suka tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ayi sallah lokacin bayan sallar asar da kuma bayan sallar asbahi ko to su sun tafi ala khilafin akan sabanin wannan ruwaya su in a ra'ayin su ne to in mutum ma ya shiga masallaci in dai a irin waɗannan lokutan ne ba zai yi ba amma idan kai amfani da gunjarin hadisin nan da na faɗa yanzu to ko da lokaci ne ba na sallah ba in dai ka shiga masallaci to za ka yi sallah na fula a biyu mun bayyana in ka yi amfani da doron hadisin amma idan ka ɗauki wancan magana ta waɗancan malamai da suka ce lokutan da Allah ya ce kada a yi to in har lokacin ya shiga kamar la'asar yanzu to in mutum ya shiga ma sai ya zama shi to idan mutum ya ɗauki wannan gefen in ya shigo masallaci ya zauna babu laifi ina fata mana fahimta amma idan mutum ya amfani da wannan hadisin kuma shine afdal shine yafi wallahu a'lam wani ce salamu alaikum tambaya ta sai wani ya fi wani ne ya fi mahimmanci gina masallaci ko makaranta da zaka lauhera gina masallaci ko makaranta wani ne ya fi mahimmanci malamai sun yi saɓani akan wannan matsala akan cewa wani ne ya fi kun san idan aka ce an yi saɓani to abu ne ya kasance watakila ba a samu gundarin hadisi tare da ya zo yi magana a kai ba to sai malamai kowa ya dinga ijtihadi ya dinga tsotsano wace hujja ce zai same ta a jikin wani hadisi ya makale a jiki domin ya yi istikhrajin ya fitar da wani hukunci a cikin wannan hadisi wannan shine ake nufi wato ilimin usulin fiqh Ilimin wato da mutum zai iya sanin yadda zai iskin babin hukunci ka fito da hukunci a cikin nassi aya ce za ta zo amma idan aka mata fashin baki malamin fiqh sai su sai su iya fitar da hukunci kaman guda 70 a cikin ayar mun bayyana to malamai sun tattauna akan gina masallaci ko makaranta masallaci wajen bauta ne makaranta kuma wajen koyon ilimin da za a samu abota wa Allah ne idan babu ilimi da za a abota wa Allah kaga ai kenan an yi shirme kenan sai an samu ilimi kafin abota wa Allah ko to shi ko masallaci wajen da ake bauta ne domin mutum ya gina masallaci wa Allah subhanahu wataala hadisi cikin bukhari cikin sahih bukhari 450 man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna ko bana Allah baitan man bana lillahi masjidan bana Allah mithluhu fil janna wannan riwayar kenan ta Uthman bin Affan wanda ya gina wa Allah daki masallaci to Allah zai gina mai kwatankwacin wannan a gidan aljanna wancan kuma masallaci ne da za a koyi ilimi wanda kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnadin Imam Ahmad bin Hanbal talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ko neman ilimi farilla ne akan dukkan wani musulmi to idan ka hada zantuttukan guda biyu nan masallaci dakin Allah can kuma neman ilimi ne farilla ne a nemi ilimin addini yadda za a bauta wa Allah to malamai suka ce ala hasabil haja wannan shine fatawa ta Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin nurun ala darbi cewa gwargwadon bukata idan mutane sun fi bukatar masallaci to masallaci a wannan lokacin shi ya fi idan mutane sun fi bukatar wajen makaranta wajen karatu to wajen karatun shi ya fi a wannan lokacin mun fahimta gwargwadon yadda bukatar abin ta kasance ba za a ce wani ya fi wani ba tunda kowanne da muhimmancinsa ina wata mana fahimta wallahu a'lam na san kowa ya nufi da wannan ah, sai wannan yake cewa na hukuncin auren da aka raba shi a kotu amma daga baya matan da mijin suka ce ba su rabu ba ta ji wani rikici kuma ba su rabu ba tun da ba da yardan mijin ba ne shin za su sake zaman aure ko kuma baya ga haka kuma daman akwai saki biyu kafin nan akwai saki guda biyu to ya auren yake an yi saki a kotu waye sakin alkali to alkalin watakila mata ce ta kai ƙara ke to idan an idan mace ce ta kai ƙara kuli ake kame da maka faɗa jiya kuli kashi biyu ne akwai bayin akwai kuma fasakun bila talaq wanda muka faɗin raji har magana imamu malik da imamu shafi da imamu abu hanifa sun tafi akan cewa shi kuli yana halattar da mace ta tafi saki uku ne direct ko haka muka faɗa ko muka ce imamu abu hanifa da malik da shafi'i da astauri ko da annafi da az duka waɗannan sun tafi akan cewa eh idan aka ma mace kulli a cikin kotu to ta tafi gaba daya saki uku ne har ta tanki hazauja na gaiba har sai ta yi wani aure na daban su kuma mazhaba ta biyu mazhaban wato imamu shafi'i fil na faɗa imamu shafi'i fil jadid shi ma na cikin wancan gefen da suka ce saki uku ne saki ne wanda yake na uku gaba daya to imam shafi'i fil qadim a tsohuwar wato fatawarsa da shi da al-imam abu al-imam ahmad bin hanbal fi riwayati al-mashhura wannan shine zabin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da tilmizuhu da dalibin sa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sun tafi akan cewa idan an yi khul'i a kotu to khul'i yana matsayin aure ya lalace ne amma ba saki bane to idan a kotu alkali ya ce ya saki mace a sai dai in mace ce take kara ta kai kara sai a yi kulli ko to idan ba kara ta kai ba irin yadda wani yake yin tafiya ne kawai ya yi tafiya ya tsawon lokaci bai dawo ba sai can bayan shekara biyu uku to alkali kan iya sakan mace a wannan lokacin to idan ya saki mace domin ta je ta wani aure saboda kada ta je ta yi barna a bayan ƙasa. to a wannan lokacin da aka sake ta ta yi aurenta tana tare da wancan mijin to sai kuma wannan mijin ya dawo kaga ai alƙali ne ya saka ko me dalilin da ya sanya ake sakan mace ana sakanta ne alƙali saboda kasancewar mijin ya tafi bai dawo ba ba a gaban shi ake sakin ba aina tunanin cewa watakila ya mutu hukima alaihi bil faqdi ko hukima alaihi bil maut amma hukuncin ya mutu gaba daya sai ba a gan shi ba kawai ana zaune ta yi wani aure ko sai gashi ya dawo to nan kuma ya za'a yi wannan rigima ce ba mai tsawo ba rigima ce mai tsawo tsakanin malaman fiƙo idan muka ce za mu buɗe ta to karatun ba zai biyo ba to amma mai ce ce magana a cikin a takaice idan ta dawo a lokacin idan ko shi ko kuma shi ya dawo to a lokacin za a bata zaɓi tun daga wannan mutum ina ke ya dawo kuma bayan an yi wancan auren to ya za'a yi idan ta ce ta fi kanta koma wajen wancan dama a rashin wancan ne ta tafi wajen wannan kusa akwai wanda dama kawai a babu larura za ta aure ka dan babu wani mai shi sa daga wani abin loto za ta ajiye ka a gefe ta baka ka to a wannan lokaci sai a bata zabi idan ta ce ta yadda ta koma gidan mijinta na farko to sai ta yi istibra'i sai kuma ta koma gidan mijinta na farko sai a sake musu aure wannan su malamai suka ce ba sai an sake ba auren yana nan kawai automatic ina ba ta mana fahimta wallahu ta'ala a'lamu bismillah malam je ah, ah, ayat da muka kwana akai aya ta tara cikin suratul taghabun ko Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yajma'ukum li yawmin jam'i dhalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada yace dhalika al-fawz al-'azim ubangiji ta'ala a cikin ayar yake cewa wannan ita ce ranar da za a yi algaban zalika yawmul taghabun wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki na kwarai wanda mun faɗa sharadin shiga aljanna sai kai imani kuma ka aiki na kwarai shi sa Sufyan sauri thawri a cikin Hilyatul Awliya mujalladi na 7 shafi na 62 yake yake cewa idza hamamta idza hamamta bi sadaqatin aw bi birrin aw amalin salihin fa'ajjil mudiyahu min sa'ati idan mutum ya himmatu yana so zai wani aikin alheri na sadaka ne ko kuma a'a aikin alheri ne ko kuma wani aiki na kwarai to mutum ya gaggauta gabatar da wannan aikin a wannan lokacin qabla an yahula bainahu wa bainahu shaytan kafin shaytan ya zo ya shiga tsakaninka da wannan aikin domin daga ka fara yunkurin zaka yi aikin alheri shaytan zai zo ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha sai shaytan ya hana kai shikenan kuma mutum yi asara sannan ayat tana magana akan cewa yallai yan aljanna fa idan sun shiga gidan aljanna fa suna cikin roman lagwada lagwadan da ba za su taɓa fita a ciki ba wata irin ni'ima ce da Allah ya tanada kai abin kawai sai an je sai an je kawai domin hadisi ya tabbata a cikin sai bukari 3244 hadisin ya tabbata a cikin sai muslim 2824 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gidan aljanna fiha ma la ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin gidan aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba la udhun sami'at kunnan ka bai taba jin akwai wani abu mai daɗi irin wannan a gidan aljanna ba wala qatara ala qalbi bashar sannan bai taba fadawa a cikin tunanin ka tace kai amma akwai abu irin abu kaza baka taba tunani ba to zaka gan shi a gidan aljanna shi isa duk wani abu da zai kawo maka iko wajen yadda za ka zauna ba ka shiga aljanna ba to ka yi ƙoƙari ka ajiye wannan abu cin nama mutane ɓata ayyukanka da riya ƙoƙarin wato mutum ya dinga cin nama mutane musamman cin nama mutane yana rusa ayyukan ɗan adam duk inda ka yi imani yi aiki na ƙwarai to ka zauna kana gulma akan mutane kana zagin su to yake rusa maka ayyukan ka gaba daya akwai mutanen da su kullum in dai suka zauna kullum sai ya ta ne mawadansu ya ta ne mawadansu amma ba laifi ba ne idan mutum shi malami ne ya dinga faɗan aibubukan waɗansu domin mutane su gyara amma haka kawai wani ya zauna ba shi da aiki sai zagin mutane ah, abin akwai hatsari mai girma idan ka duba cikin littafin attar kira na ibn al-jawzi shafi na 124 yake cewa fa kam afsadatil ghaibatu min a'malis salihin cin nama rusa ayyukan mutanen kirki na waye a duniya wa kam ahbabat min ujuril amilin ladaddakin mutane masu aiki na waye gurguza ya rusa su gaba daya wa kam jalabat min sakhabi rabbil alamin yace so nawa cin nama ya janyo fushin ubangiji ta'ala so nawa sai duk abin da zai zo a shirka ce kana aiki da shirka to ita maka ajiye aikin nan Allah ba zai karɓi wannan aikin ba wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayi'atihi wa yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada shine Allah sai ce abada har abada domin yan aljanna su samu kwanciyar hankali su samu nutsuwa kada su dauka cewa za su fita a ciki ina ba ta mana fahimta sai Allah ke zalikal fawzul azim zalikal fawzul azim ya zo guri shida a cikin alqur'ani mai girma amma akwai wani wajen kuma sai ka ji Allah ke zalika huwal fawzul azim wannan shine ina ba mun bayyana to shi ma huwa al-fawzul azim din shi ma guda shi ne zo cikin alqur'ani mai girma ba mu da lokaci to yanzu kuma za a juye akalan magana zuwa kan kafirai an gama magana akan masu imani to yanzu kuma za a koma zuwa kan kafirai domin ku san cewa idan suka kafirce ba su yi imanin ba to ga su ma sakamakon da zai same su shi sa imamu kubbi yake cewa zakara malil mu'minin thumma zakara malil kafirin nan Allah ya ambaci abin da yake ga kafirai sannan kuma sannan zai ambaci abin da zai shafi su kuma kafirai idan har ba su imani ba sai Allah ce والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النير خالدين فيها وبئس المصير ubangiji ta'ala yake cewa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina da waɗannan da suka kai suka yi kafirci wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin ulaika ashabun nar waɗannan kuma sune yan wuta Allah kare mu Allah ce hum fiha khalidun dan ku san cewa waɗannan su ma za su dawama waɗannan su ma za su dawama a cikin wutar jahannama shine Allah ce hum fiha khaliduna wallazina kafaru malamai suka ce wallazina jahadu bi wahdaniyyatihi وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه وأن تكي مثل سامور الله wa kazzabu bi adillati duk wadansu dalilai da suke tabbatar da cewa akwai Allah wa hujjatihi da hujjoji duka an faɗa cikin alqur'ani mai girma cewa eh Allah shi kadai ne manzon Allah annabin Allah ne annabawa da suka zo annabawa ne na Allah Allah ne ya aiko su wa kazzabu bi adillatihi wa hujjatihi wa ayi kitabi ayoyin alqur'ani sun karyata gaba daya shine Allah ce wa kazzabu bi ayatihi to ulaika ashabun nar wadannan su ne yan wannan yake nuna hatsarin mutum ya karyata ayoyin Allah domin akwai waɗanda sun yi kafirci ne Allah ne ba su yarda da shi ba akwai waɗanda kuma tsabaragin musu ne a'a su ayoyin alkur'ani ne ba su yarda su ba domin ayoyin alkur'ani mai girma ayoyi ne guda 114 surori guda 114 to surori guda 114 nan bari ku ci ka ɗauki suratul baqara ayoyin ta 200 da na da 86 to ayoyi 286 idan ka ɗauke shidan gefen nan ba sauran ashirin ba kenan ashirin da takwas ko to ashirin da takwas ɗari biyu da tamanin da shida 286 to ka cire 6 ɗin nan gefen ba sauran 28 ba su ne adadin ayoyin madina su ne adadin ayoyin to idan kuma ka cire biyun nan gefen ka ɗauki 86 su ne adadin ayoyin ina makka ayoyin da Allah ya saukar a makka kenan to idan ka hada ashirin da takwas da kuma tamanin da shida zai baka ɗari da goma sha hudu adadin surorin alkur'ani kenan to wanda ya karyata adadin waɗannan ayoyin, mun fahimta Allah ya ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta waɗannan surorin ka ta su ayoyi 6236 ka ta su ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta shi yasa mutum yayi hattara kada wani dalili ya sanya a ce yau ka shiga cikin yammu da Allah kare malamai suka ce kafirci kashi biyu ne wannan wato al-kufru kufran akwai kafirci wanda yake mukhrijun min al-milla wanda yana fitar da mutum daga cikin addinin musulunci akwai kuma kufrun ni'ima kafirci wa ni'ima mutum ne ya maka aikin alheri amma kullum sai ka dinga musu bai maka komai ba kullum banda zagi shi babu abin da kake yi to a cikin al'umma akwai waɗanda suke wasa da ayoyin Alƙur'ani? malamai suka ce mutanen da suke musun ayoyin Alƙur'ani mai girma da waɗanda suke ƙaryata annabawan Allah sun kasu kashi uku akwai na ɗaya raddun nusus asabita akwai mutanen da suke miyar da ayoyi nassoshi hadisai sun tabbata sai ce ƙarya ne to wannan shi ma ya kafirci ina fata mana fahimta to a raddun nusus asabita shi na kaskashi biyu akwai aljur'atu fi raddin nusus akwai kuma istihamul rusuli bil kadhib akwai wanda yana ganin nafi zai karyata shi kamar yadda ya faru da amru bin ubay in ka duba littafin mizanul i'tidal mujalladi na uku shafi na 278 haka nan siyaru alamin rubala na imam zahabi mujalladi na shida shafi na 104 amru bin ubay da yake cewa law kanat tabbat yada abi lahab wa tabb yace tabbat yada abi lahab Allah ya ce. tabbat ya da abi lahabin hannun abu lahab ya halaka ko sai yake cewa sai yake cewa ai da sauki laukana laukana fil lawhil mahfuz inda ayar nan a cikin lawhil mahfuz take to lakana da ya kasance a wajen Allah laisa lahu hujja Allah bai da hujja akan bayinsa amma tunda dai a cikin alqur'ani ne to me sauki ne mun kafirce mata wai shi ba musulmi ne ke faɗan wannan da a alauhin mahfuz ne to da da sauki amma tun da cin alkur'ani ne ha ai Allah bai da hujja akan mu kuwa abu da bai shiga aljanna to wannan shine alju'atu fi raddin nusus akwai kuma waɗanda su a wajen raddin nusus suna ƙaryata manzanni sun ce annaba annabawan ma ƙarya ne kamar yadda na faɗa akwai barahima ko da yan jahriya wanda ibn hazm ya ambata a cikin littafin al-fasl fi an-nahl wal ahwa' wal milal shafi na 69 ya baci waɗansu sun ce ma babu annabawa annabin kawai da Allah ya aiko shine annabi Adam to wannan shine rabbin nusus akwai kuma na biyu waɗanda suke su ma ne su ne al'abatu fil masadir shar'iyya mutum ya dinga waka da nasoshi na shari'a na ɗaya akwai mutanen da su at-tasdiqu bil qur'ani sunna akwai mutanen da sun yadda da alqur'ani amma sunna ba su yadda da ita ba sannan akwai mutanen da kuma al-iman bi ba'd al-kitabi wal kufr bi ba'dihi iman da wani bangarori na cikin alqur'ani mai girma sannan sun kafirce wa gefe kamar yan shi'a shi faɗin shi a dishe ga saka safa akan mutu'a ce ba yadda zai zaga ya je ya auri auren kwantara ya yi auren sati ɗaya sati biyu hadisi kuma ya tabbata a cikin bukhari 5115 kuma abin da zai ba ku mamaki wanda ya ruwaito hadisin shine ali bin abi talib yace na ha anil mut'ati yawma khaybara manzon Allah ya hana auren mutu'a da aka je yakin khaybara dan Allah akwai sauran magana manzon Allah ya hana hadisi na cikin bukhari ba 5100 da nawa kai ne hudan nan Dubu biyar. da da biyar sha don kafin cewa babu maganan hujja da wani wannan shi a zai iya kawowa to wannan shine al-imanu bi ba'd kutubi wa kufri bi ba'd shine Allah ya faɗa cikin suratu baqara suratul baqara afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da wani shashi kitabi ku ce mu wani shashi fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya to sannan akwai waɗanda su kuma wajen wasa da shari'a katmun nusus duk wani nassi da bai zo da daidai ra'ayin su ba sai a boye shi shi ne katin nusus ina fata mana fahimta akwai kuma masu tahrifin nusus sai a canza wannan na hudu kenan ko na biyar sai su canza nassi idan bai daidai da ra'ayin su ba akwai kuma waɗanda suke da raddu hadithin ahad idan hadithi ahad wani ilimi ne na hadithi sai su mayar da shi ba ke da hadithin ba akwai kuma waɗanda suke da istidlalun nusus suna yin kafa hujja da nasoshi ne lil'i'tibabi la lil'i'timad dan su yi musu ne ba wai dan su kafa hujja da su ba ba wai dan su dogara akan wannan ba to duka waɗannan ɓangarori ne da yake nuna ɗan adam in har ya tafi akan irin waɗannan ɓangare to ya kafirta shine Allah ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka kafarta suke mutun ayoyinmu suke ƙaryata ayoyinmu mu Allah ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta Allah ya tsare mu Allah mabakin sarki ya tabbatar da cewa su ‘yan wuta ne don kasancewa duk mutumin da ya kafin cewa Allah to ya gama shiga cikin hatsari bari ku ce hadithi ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi hadithi na 2585 albani ya inganta hadithin a cikin a cikin sayyid jami 2250 wanda yake dan wuta ya shiga cikin masifa Lau law anna qataratan min da ƙumi. قطرت على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن تكون طعامه من ذا الله يتي إن ذا زقوم ذا أتقود شيء زقوم wanda a gidan duniya ma cikin suratul isra'i aya ta 60 wa shajaratul mal'unata fil qur'an abdullahi bin abbas hadisi cikin sahih bukhari tubuku da 1888 yace bishiyar da take tsinanniya da Allah ya ambata cikin alqur'ani mai girma ita ce shajaratul zaqum to manzon Allah yace inda shajaratul zaqum za ta za ta dan dugo gidan duniya ta dugo daga wutar jahannama wallahi sai ta bata duk abincin da muke da shi a duniya sai manzon Allah ce fa kaifa biman takunu ta'amu ina ga wanda kuma za a ce shine abincin sa to Allah ya ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta duk abin da ka san cewa zai iya kai ka wutar jahannama akwai mutumin da zai tafi wutar jahannama amma ba zai dawo a ciki ba amma saboda cin naman mutane saboda zagin mutane dalilin da zai sanya ya shiga cikin wutar jahannama kenan amma imanin sa Allah zai iya fitar da shi bi rahmatihi da rahmatihi ko bi shafa'ati da shafa'a ta'allaqu bi shafa'ati nabi ko bi shafa'ati awliya ko bi shafa'ati mu'minin amma dai mutum zai shiga cikin wutar jahannama shi yasa mutum zai hattara wajen zagin mutane da cin naman mutane ka duba littafin bahrud dumu' na ibn jawzi shafi na 131 sai yake cewa bari ku ci yake cewa wanda yake zuwa yake yake alghiba yake cin naman mutane kaman nasaba almanjanik kaman wanda ya zo ya kafa majajjawa kun san majajjawa ko kaman mutum ya kafa majajjawa ne yarmi bihi hasanatihi yaminan wa shimalan wa sharqan wa garba kaman mutum ne yake ta jifa da majajjawa amma jifan da yake yana jifa da kyawawan ayyukansa ne dama da hagu gabas da yamma haka zai karar da ayyukansa gaba ɗaya sai ya tashi a bin alkiyama bai da komai shine Allah ce ulaika ashabun nar to kai ma zaka shiga wutan wuta kuma kamar da na faɗa yan wutan nan da Allah ce yan wuta ne ba za ka fita cikin wutar jahannama ba ba za ka taɓa fita ba saboda Allah ya riga mata stamp za a zo da ita mutuwa kanta hadisi cikin sahih bukhari 4730 sahih muslim 2849 za a zo da mutuwa fi surati kafshin amla a cikin sura ta rago Mi kaho sai a yanka shi sai a ce ya ahlal janna hududun falamaut wa ya ahalar nar hududun falamaut ya ku yan wuta ku dawwama har abada babu fita a cikin wutar jahannama to shi sa wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin as-silsilatu sahiha 1087 ayanamu ahlul janna shin yan aljanna suna mutu suna yin bacci sai manzon Allah ce an-nawmu aqal mauti shi bacci dan uwan mutuwa ne la yanamu ahlul janna yan aljanna ba sa bacci amma ɗan wuta suna cikin balbalin bala'i ta inda ta ina mutum ma ya isa ce zai iya yin bacci da yana cikin balbalin bala'i to bari ku ji ayoyin da suke tabbatar da cewa da Allah ce hum fiha khaliduna kamar yadda jiya muka kwararo ayoyin da suke tabbatar da cewa za su dawoma a cikin wuta to waɗannan ba za su dawoma a ciki suratu zuhruf aya ta 74 da aya ta 75 innal mujrimina fi innal mujrimina fi azabi jahannama khalidu la yufattaru anhu Allah yake mujrimai suna cikin wutar jahannama khalidun za su dawoma ciki la yufattaru anhu bil azab azaba ba za a sassauta musu ba ba za a daga kafa ba kullun suna cikin ta Allah tsare mu sannan suratul zukhruf ita ma har yau aya ya sai su dinga kira a cikin jahannama ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ubangiji kai gama da mu kawai mana qala sai ce innakum majidun a cikin zaku dawo ma ba magana a gama da ku kuma bai taso ba Allah tsare to mu koma cikin suratul isra aya ta 97 tuno mana ita Allah ce kullama kabat zidnahum sa'ira duk lokacin da wutar da mutu ta danyi dan sauki dan sauki kadan sai a ƙara sa'ira ce suratul a'la ayata goma sha biyu da sha uku allazi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha ba zai mutu a cikin kuma ba zai rayu ba wala yi ta kai masifa ba zai mutu ba kuma zai rayu ba to wace irin rayuwa Allah kaɗai ya sani Allah tsare daga cikin masifar wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana a cikin abin nan a cikin a cikin suratu maryam aya ta 72 yace wa nazaru zalimin fiha jifiya zamu bar mujrimai a cikin jahannama jifiya suna gurfane ayat da ta kara tabbatar da cewa za su dawoma a cikin wutar jahannama babu fita a cikin wutar jahannama suratu ibrahim aya ta goma sha shida aya ta sha bakwai ya tadarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan ce wa ma huwa bi mai wa min wara'ihi adabun ghalib mutum zai dinga kwankwadan wani irin ruwa mai zafi ruwan jahannama ya kadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan mutuwa za ta dinga zuwa ta kowane gefe sai ya mutu amma Allah ce wa ma huwa bi bimaji ba zai mutu ba ai dama masifa ta take sanya mutum ya mutane to mutuwa duk bala'in ta jahannama mutum ba zai mutu ba shi sa a cikin suratul furqan aya ta 65 yace inna azabaha kana gharama azabar wutar jahannama garama kaman wani tara ce ake musu Allah tsare aya ta 77 shi ma sun so su fuka kul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama azaba za ta kasance mai lizimta ce ba mu magana daga kafa Allahu akbar suratu fatir aya ta 37 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فذا أتصو تامس وانا أبدا كتن عذاب الله التي كذلك نجزي كل كفور حتى بيكي ساكن تاوى تكا ونمي كافرش الله أكبر مكومة تكن تكن سورة البقرة آية تقريبا 62 خالدين فيها la yukaffafu anhum al'azab wa la hum yunzarun Allah ce ba za a sassauta musu azaba ba wa la hum yunzarun ko ba za a cikinta musu ba an tabban falin bala'i ke wutar sa haka za a dinga kunna ta suratul baqara aya ta 167 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار التي والله البلاغة تأتي جهنم وما هم بخارجين من النار فيش فيش كثيرا الله أكبر الله كريم mutum ya bi Allah ko ya zauna lafiya bari ku ji daga cikin hujjojin cewa ba za ku fita cikin wutar jahannama ba Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana a cikin cikin suratul ma'ida aya ta 37 yake yake cewa yakhrujuna yake ce walahum azabun muqim walahum azabun muqim inda yazo wasariq wasarifatu yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha yace walahum azabun muqim suna da azaba ta ummiya suratul sajda aya ta 20 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كل وقت اللي سكتوا بلائي ياي بلائي أتموت جهنم سنة سبطوا أعيدوا فيها في عمد الرجلي سبحان الله سورة الحج آية أشرين دبيو كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كن جاءوا القرآن يقول وانتم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها نقم كلما أرادوا أن يخرجوا من منها من غم daga cikin bakin cikin da suke ci uidu fiha sai a mayar da su cikin wannan bakin cikin da suke ci na والذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي أولئك أصحاب النار waɗannan su ne ‘yan wuta sai Allah ce kun fi ha khaliduna a cikin za su zawo ma Allah maɗaukin suke tsare mu magana ma babu daɗin ji mu ci gaba da aya da bakwai. kawai ma asaba min مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم mu fassara wannan aya manzon Allah sallallahu lokacin da ya tafi saman bakwai a wata ruwaya kuma cewa yana mafarki ne hadisin ya tabbata a cikin ah, sahih bukhari hadisin na 29 hadisin ya kara tabbata 1052 53 54 hadisin ya tabbata ah, a cikin sahih muslim hadisi na ah, hadisi na 901 hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud 1189 hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi 2602 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i 1493 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 2700 da goma sha ɗaya ya ƙara tabbata dubu uku da ɗari uku da saba'in da hudu

93 manzan Allah ce uritun nara an nuna mun wutar jahannama falam ara manzaran ba a min ban taɓa ganin wani abu ne ban tsoro irin wannan ba a rayuwarsa manzan Allah ce bai taɓa ganin masifa irin wutar jahannama ba mutum har yadda kai akwai ruwaya amma hadisin bai inganta ba akwai zuwa fashin hadisin Allah madaukakin sarki ya ce ma malaika Jibril alaihi salam je ka kunna wuta ku je ka kira mala'iku ku je da zikar cikin ibn mala'iku ku hura wutar jahannama sai da suke shekara dubu shekara na dubu tsabaragin hurawa sai da wutar wutar ta yi farasol sai Allah maɗaukin sarki da aka dawo ya gani ba sai ce yaya ya suka ce mun hura sai Allah ce a ƙara zuwa hura shekara dubu sai da aka yi shekara dubu biyu ana hurawa da suka zigi na mala'iku sai da ya ce jaja wurin sai Allah ce ai ja akwai alamar rahama shi ma ce. a koma a sake hurawa sai da aka kare hurawa shekara dubu dubu na dubu uku sai ta yi baki kiran sai Allah ce to wannan ne gidan azzalibai shi isa duk bala'in mutanen da za a tura a cikin ba za ta kushe ba A hadisi cikin sai bukari daya. haske Allah ya sanya kafarsa a ciki ya zo a kadamahu Allah ya dauki kafarta ta izza ya daura sai ta ce kaf kaf na koshi dole ka yi. amma idan ba haka ba za ta kushi ba Allah ya kare to nan kuma wani sabon faifai ne Allah subhanahu wataala yake labarta mana yace ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata masifa da za ta shafi mutum illa bi idnillah sai da iznin Allah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ubangiji ta'ala yake cewa duk wanda ya imani da Allah yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masani ne akan duk abin da kuke yi Allah ya san komai a nan ubangiji ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin mai dalilin saukar wannan aya waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a waɗansu ne daga cikin kafirai suke cewa ma alaihin abunda abin da yake shafan musulmai laukanu ala dinin haq inda akan addinin gaskiya suke ai lafanahumullahu anil masa'ib da Allah ya kare su daga dukkan masifu ko da addinin gaskiya ne to da masifa ba za ta dinga samun su ba sai Allah ya saukar da wannan aya ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata masifa da za ta shafi mutum illa bi idnillah sai da idnin Allah babu wanda ya ife shi haka kawai masifa ta zo haka kawai ta zo ne ba tare da Allah ne san da ita ba Allah ya san da ita bi idnillah ai bi iradatihi wa qada'ihi da sanin Allah da kuma yardarsa da hukuncinsa hukuncin Allah ne ya sanya masifar ta zo bi idnillahi malamai suke ce sun samu sabani me bi idnillahi waɗansu malamai suka ce bi amrin lahi da umarnin Allah inda Allah bai bada umarni ba masifa ba za ta zo ba waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi shine bi ilmin lahi duk wata masifa idan ka ganta to da ilimin Allah da sanin Allah Wani yana ƙara tabbatar da ilimin Allah ina fata mana fahimta ma asaba min musibatin illa bi idnillah abin da zai tabbatar muku da wannan kuma cikin suratu al-imran aya ta 49 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير بإذني فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأوحي الموتى بإذن الله النبي إيسا yana cewa ina warkar da kutare da masu rashin lafiya bi iznillahi da iznin wa da iznin Allah ya nuna cewa duk wani abu da iznin wa yake faruwa da iznin Allah kuma cikin suratul ah, ma'ida aya ta 110 nan ma Allah subhanahu ta'ala yake yake ba mu labari in qala Allah ya Isa ibn Maryama in qala Allah ya Isa ibn Maryama uzkurni ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhi al-qudus tukallimu an-nasa bil mahdi wa kahala wa iz 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa iz takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr bi idhni fatanfuku fiha fayakunu tayran bi idhni Allah yace kana hura abu sai ya tashi in sun ne ma annabi isa alaihi salam daga ya taba shi Allah ya ce yana tashi ne bi izini da izini na a shekin ko me ka ganshi da izinin waye da izinin Allah to ma asaba min musibati malamai suke ce lam yusab ahadan min al musibati illa bi iznillah babu wanda wata masifa za ta same shi face wannan abin da izinin Allah kaga anan Allah ya karya alkadarin kafirai da suke ganin cewa masifa da take shafan musulmai cewa a'a ai wannan ba akan addinin gaskiya suke ba wannan hukunci ne na Allah idan Allah ya so masifa sai ta shafe ka ko ni matsayinka kuwa illa bi idin za da izinin Allah sai Allah madaukin sarki yake cewa wa man yu'min billahi to duk wanda zai yi imani da Allah yahdi qalbahu to Allah zai shirye da zuciyarsa wannan yake ce qira'atul jumhur yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa to nan akan cewa wa man yu'min billahi duk wanda ya iman da Allah ya hadi kalbu Allah zai shirye da zuciyarsa akwai maganganun malaman tafsiri guda shida waɗansu suka ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya hadi qalbahu Allah zai shirya da zuciyarsa idan kuka lura a ayar an ce ma asaba min musibatin ko to duk wanda ya imani da masifa idan ta zo ya hadi qalbahu Allah zai shirya da zuciyarsa lil yaqin ya samu yaqini cewa daga wajen Allah take mun fahimta waɗansu malamai suka ce a ya hadi qalbahu bi ridha Allah maɗaukin sarki zai shiryar da zuciyarsa bin da yarda ka yarda iya cewa daga wajen Allah kake waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ya haɗe kalbahu zai shiryar da zuciyarsa inda musiba wanda ita ce magana ta jubair bin mut'im cewa Allah zai shiryar da shi yayin musibar sai tuna ayar da take cin suratul bakar aya ta 156 inna lillahi wa inna mu ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma kun ji inna lillahi ba mutum ya ce kalu ba ka san yawancin mutanen mu kalu suke cewa kalu sun ce kaga kai baka ciki kenan sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ya haddi qalbahu duk wanda ya imani Allah zai shiryar da zuciyarsa ayu sabbituhu alal iman Allah zai tabbatar da shi akan imani abin da ake nufi kenan waɗansu suka ce a'a wancan magana inda musiba shine inda istirja'i waɗansu malamai a haka suka fassara mutum zai yi istirja'i ya ce inna lillahi ina ba ta mana fahimta waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ya haɗe kalbahu Allah zai shirya da zuciyarsa ubutiliya bis sabri Allah zai jarabe shi da hakuri dole ma ya hakuri zai hakuri sannan kuma sannan kuma Allah idan ya jarabe shi sannan kuma ubutiliya bis shukr Allah zai jarabe shi da godiya ya dinga godewa Allah kuma Allah ce ke bike sa akan wato wal'afu alman zulima sai ya dinga yin yafiya akan wanda ya zalunce shi duka waɗannan wa man yu'min billahi yahdi qalbahu maganar abdullahi bin abbas cewa allah zai taimake shi da yaqini zuwa ga yaqini hatta alama anna ma asabahu lam yakun li yuqbi'ahu wa ma akhtahu lam yakun li yusibahu allah zai shirye da shi zuwa ga dace zuwa ga yaqini ya samu ci yardan cewa allah ne ya hukunta wannan abun inda cewa allah ya hukunta abun nan zai same shi to wallahi ya same shi wannan kaga ya daidai da hadisin da yake cikin sunan na tirmidhi 2517 ko واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يغروك بشيء لن يغروك الا بشيء قد كتبه الله عليك انت الدنيا ذاتها بس يسفيه تشوتر da kai ba sai abin da Allah ya hukunta maka ina baka muna bayyana wannan kuma malamin suka ce a a yahdi qalbuhu Allah zai shiryar da zuciyarsa bis sawabi ila ya dinga neman aikin lada da zai tafi gidan aljanna in har ka yadda da masifa bi iradatin Allah wa qada'ihi da hukuncin Allah ne da kuma sanin Allah ina bata mana fahimta wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda ya imani da Allah yahdi qalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa ina fata mana fahimta waɗansu malamai suka ce a'a ya haɗi kalbahu Allah zai shiryar da zuciyarsa ne a nan Allah zai shiryar da zuciyarsa ce wato da imani sai kasance ya samu imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala haka ya so ya jarabe shi ina fata mana fahimta to maganganun malamin tafsiri kenan to bari mu koma kuma maganar kira'o'i wa man yu'min billahi yahdi qalbahu amma kira'a ce fa shazza bata tabbata zuwa ga manzon Allah ba yawanci malamai suna karanta ta ne a bisa ma'ana shine ruwayoyin ina fata mun bayyana sun bambanta da ruwaya ta zo a cikin matn shafi'iyya da kuma durra wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda yayi imani da Allah Allah zai shirye da zuciyarsa wannan ita ce qira'atul jumhur wa man yu'min billahi yahdi qalbahu to sai qira'a ta kuma ta ta da ake kiran su wato manyan wadansu malamai ne suka ce wa man yu'min billahi aka ce wanda ya imani da Allah da qalbuhu za a shirye da zuciyarsa mun fahimta duk ma'ana kaga ɗaya idan ka koma qira'a ta kuma wato al-a'raj da shi da talha bin mutarrif suka ce wa man yu'min billahi nahdi qalbahu mu za mu shirin da zuciyarsa suwaye mu bi nunin azama Allah kenan domin Allah idan yana magana yana magana da nunin ta girma cewa mu za mu shi sa ko sarakuna a yanzu sai ka sun ce za mu yi kaza don su nuna su masu isa ne to Allah shi ne mai isa wa man yu'min billahi nahdi qalbahu a wannan qira'a ce a qira'a ta ikrima kuma wa man yu'min billahi yahda qalbuhu wanda ya yi imani da Allah zuciyar shi yaskan wa yatma'in za ta nutsu za ta nutsu da Allah <laughs> ina fata mana fahimta to ashe kenan ita masifa da muke ganin ta ma saba min musibatin hatta mutuwa suratul maida aya ta da shida, Allah ya ce fa asabakum musibatul maut masifa ta mutuwa ta same mu, to ita masifa idan ta zo wa dan adam abin da ya kamata ka yi ka yarda da cewa Allah ne ya aiko ta shi sa alqama dai daga cikin manyan malamai magabata yake cewa wannan aya ma asaba min musibatin yace huwa ar-rajulu alladhi tusibuhu al-musiba shine mutumin da musiba za ta same shi fa yaslam wa yarda sai ya mika wuya kuma ya yarda kamar yadda ya ambata in ka duba littafin wato wato as-sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi mujalladi na mujalladi na hudu shafi na 66 haka nan ka duba littafin Zadul Masir fi ilmi at-tafsir mujalladi na 8 shafi na 283 ina fata mana fahimta wa man yu'min billahi yahdi qalbahu malamai sun tattauna akan ita kanta masifa idan masifa ta zo maka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibn majah 1599 haka nan hadisin albani ya inganta cikin sahihul jami' 7879 manzon Allah yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane ayyuhan nas ya ku mutane man asabahu musiba falyata'azzab bi musibatihi bi duk wanda wata masifa ta shafe shi ya dinga ya dinga tuna masifar da ta shafe ni in ji manzon Allah إن أحد من الناس أو إن أحد من أمتي لم يصب بمصيبة أشد من مصيبتي بي من ذا الله أشكم مكاني والله إن الله ذي شريك المصيبة تتم مصيبة كسامه بكسامه إذا وانت من ذا الله يصابه اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن واعلم بأن... بأن الله غير مخلد واعلم بأن الكون غير مخلد واصبر صبر واصبر كما صبر الكرام فإنها نور تنوب اليوم تكشف في غد وإذا أتتك مصيبة تشفي بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي اصبر لكل مصيبة فيا أريد تبكى وتمصيبة وتدلدي كتوري واعلم بأن المرأة غير مخلد كفني أن أدم بزيد وما الدنيا بقى sannan wasbir kama صبر الكرام ka yi haƙuri kama yadda mutane masu daraja suka yi haƙuri yadda mutane masu daraja suka yi haƙuri ka irin wannan wa idza atatka musibatun tashji biha idan wata musiba ta zo maka kana jin radadin ta fadhkur musabaka bin nabi muhammadi ka tuna yadda musiba ta same ka rashin manzon Allah bayan ka ita ce babban musiba bayan Allah sun yi hakuri to anan malamai sun yi sabani ita kanta musiba kaddara ta Allah hukuncin Allah kaddara ta hukuncin Allah idan musiba ta zo to ta kasu kashi ita kanta imani da kaddara idan ta zo maka da Allah ce wa man yu'min billahi ai yana nuna mutum ya imani da kaddara kenan to mu koma cikin suratul qadar suratul qamar aya ta 49 inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ce mu komai mun halitta shi da kaddara komai mun kaddara shi inda Allah sannan ayoyin da suke nuna wajibi mutum ya imani da kaddara suratul taha aya ta 40 fa labistu sinina fi ahli bayyana thumma ji'ta ala qadarin ya musa kaga yana nuna annabin musa ya zo a bisa kaddara ta Allah ina fata mana fahimta suratul furqan aya ta biyu wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shine halitta dukkan komai kuma ya kaddara shi kaddarawa sannan Allah subhanahu wataala daga cikin ayoyin da yake nuna ayi imani da kaddara wa kullu shay'in khalaqnahu bi qadar وكل شيء عنده بمقدار أسكن سورة الرعد آية تتفق الله يسي كون أبو يأتكن قدر ومجزاء الله حكى لن أتكن سورة الحجري الله مضيك نسكي إيكي شواء إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نزله إلا بقدر معلوم باب ونأبو باشي منا سفد شيني دقدر ومجزاء تكت فنن ينجاء الله إنا فتمنا فهيدا سورة المرسلات آية أشهر من ذلك Allah madaukin sarki yake cewa inna khalaq eh, eh, eh, yake cewa yace inna khalaqnahu yake cewa fi qararin baki ila qadarin ma'lum fa fa ni'mal qadirun mani da ake kuke gani Allah ya ce mu muke tura shi ya shiga cikin mahaifa فقدرنا في مقدرة التي فنعم القادرون ما دل دمو مقدرة قد الله ما دل دمو مقدرة الله أكبر shi sa dan adam ya yadda da cewa Allah shi bi nazar kuma to mu koma cikin hadisai hadisi ya tabbata a cikin sunan na at-Tirmidhi 2144 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu abdun bawa ba zai taɓa imani ba hatta yu'mina har ya imani ko kuma al-iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qadri khairihi wa shari sai mutum yayi imani da kaddara alheri ko me ko shari to mu je hadisi ya kara tabbata a cikin sunan ibn majah hadisi na tamanin da 81 manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in ba wa zai imani ba sai ya imani da ɗayan abubuwa guda hudu an yashhada an yu'mina billahi wahdahu kai kai da cewa Allah shi kadai ne wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne kun ji wa tu'mina bil ba'd kai imani da tashin alkiyama wa tu'mina bil qadri ka kai imani da kaddara sannan wancan hadisin da yake cikin sahih muslim hadisi na takwas hadisin ya tabbata cikin sunan na abi dawud 4695 hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 2610 sunan da 4990 sunan na ibn majah 64 hadisin ya ƙara tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 184 da kuma hadisi na 191 malaika jibril alaihi salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal iman menene imani yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi sai mutum ya yi imani da kaddara alheri ko sharri da za ka same shi cewa daga wajen Allah ne kafin mutum ya kasance mai imani ina ba ta mana ba to idan ka ɗauki wannan maganganu ka tattara su su ne hujjoji dalilai alkur'ani da hadisi to shi imani da hukuncin Allah da musiba malamai suka ce ta kashe hudu akwai al'imanu bil ka yi imani da ilimin Allah ilimin Allah ka san wannan masifar na biyu alkitaba an rubuta abin da matin kafin halicci duniya da shekara dubu hamsin mun fahimta sannan na uku akwai bashi'a Allah ya so hakan ya faru ne sannan na hudu akwai alkhalq halitta dama Allah ya halicci masifar ma dama to mu je ita kanta ilimin Allah ina fata mana fahimta Allah subhanahu wataala cikin suratul hashr aya 22 yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada shine masanin ghaibi da shahada Allah ya san komai shi yasa cikin magabata ji, wani bawan Allah ne duk abin da ya faru da shi kame da Ahmad Jalal ya ambata a cikin wato kasasul hikaya duk wata masifa in ta same shi sai ce khair akwai alheri khair kawai sai waɗansu mutanen gari suka ce kai wannan fa ya ishe mu kullum in masifa ta same shi daɗi ko ba daɗi ba sai ce alheri ne kawai sai suka ce za mu zo tun da dama yana da garken awaki sai suka ce to mu je mu ibi awakinsa gaba ɗaya mu kai garin makotan garin nan mu je mu kai ma'aji. aka je aka kwashi yana zuwa ya shigo cikin garke ko sai bai ga komai ba ko sai fashe da dariya sai ce khair alheri ne insha kawai sai ya zauna yayi shiru sai wadansu suka ce mu je mu tsokane shi ai mun ji labari an kwashe maka kaya sai ce khair alheri alheri wannan magana da ya faɗa kun ga ya nuna ya yarda da Allah wa man yu'min billahi ya ji kalbahu to cewa ya yi daɗin nan hukuncin Allah kawai a cikin daren ba su gaya mai cewa sun ɓoye kayan shi a wajen gari ba su tunanin su cewa a'a mu koma da daren mu je mu sake zuwa mu tuntuɓe shi mu ce anya kuwa baka damu ba kuwa ga ta hanyar nan zaka ga wannan nan bunsirin nan shi kuma ya ce kai alheri a cikin daren da suka wannan biya sai lususun haqiqiyun barayi na gaskiya sai suka duro gari suna zuwa su kuma duk abin da aka tara a garin na dabbobi sai suka kwashi shi kuma kuji hukuncin Allah na shi yana ina kaga ya zama khair ya zama alheri ana kwashewa shi kuma washe gari sai dai ibo sai suka so da kansu suka ce mai wani ka ta abin da ya faru da mu an sace mana kaya sai ce kai alheri Ah, ya za ka ce a yeri sai wani ya ce kai bari mu gaya mai gaskiya wallahi mu muka sace kayanka kayanka yana gari kaza sai aka ce aka ihu ana kawo sai ce kaye ka ga hukuncin Allah shi sa masifa duk inda ka zo ka yadda da ita to mu je a cikin ilimin akwai ilimin Allah sannan akwai alkitaba a cikin ilimin Allah kansa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 1483 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2660 an tambaye manzon Allah kan ƴaƴan kafirai yaya za su kasance idan sun girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shine mafi sanin akan me za su aikata idan sun girma ina wata muna fahimta duk masifa in ta same ka kai da hukuncin Allah ka duba annabi ayyubu alaihi salam annabi ayyub alaihi salam hadisi cikin ah, mufan ibn cikin littafin tabarani mujallad na goma sha biyu da ɗari hudu da tamanin hadisin ya tabbata cikin musnad abu ya'la dubu uku da ɗari shida da goma sha bakwai hadisin ya tabbata a cikin sahih ibn hibban dubu biyu da ɗari takwas da casa'in da takwas albani ya inganta a cikin asisatu sahiha hadisin da goma sha bakwai labisa fi bala'i samani ashara kana annabi ayyub annabin Allah ne amma sai da shekara goma sha takwas yana cikin rashin lafiya kai hatta rafadahu al-qarib wal ba'id wanda suke kusa da shi da nesa kowa sai ya guje mai kai sai da ɗaya mutum biyu ne suka rage suke zuwa wajen annabi ayyuba alaihi salam manzon Allah yake bada labari sai ne ce wallahi sai da ɗaya daga cikin sai ce kai ni ba na gaji da zuwa wajen annabin Allah nan sai kace ba annabin Allah ne gaskiya ba kai annabi ayyuba alaihi salam laqad aznaba dhanban ma aznabahu ahad min al-alamin kai annabi ayyubu yayi zunubin da duk duniya babu wanda ya yi shi sa Allah bai yabe mai ba sai dai yace saboda me sai ce haba shekara 18 Allah bai ya warkar da shi ba shi sa tun masifa ta zo maka akwai wata mata to ana faɗa min lokaci yayi in Allah subhanahu wa ta'ala ya mu zuwa gobe kun ji akwai maganganu ɗaya bayan ɗaya akan maganar ita kanta musiba abin da na faɗa daidai Allah madaukin sarki sanya a mizani abin da nake kira wa bikini da Allah gafarta mu hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh